yasa ahlus sunna wato su suka fi dukkanin mutane tausayi da san alkhairi ga al'umma domin su kullum kokarin su su hada ka da Allah su hada ka da manzon Allah su mai da kai zuwa ga Allah su mai da kai zuwa ga manzon Allah sallallahu sabanin yan bid'a yanzu ko da rabbi za ga ahlus sunna yayi ga wani dan bid'a to tausayin sa ne da jin kai da san alkhairi dan wannan dan bid'a kada ya hallaka ya dawo kan jere waɗanda suke ruduwa da shi kasu su gane cewa wannan abin da ya barna su masu da kan daidai shi yasa ƙaryar da Ibrahim Makari ya ba da tabargazar da yi mun gane ba da shashanci da shirme abin da muka faɗa kasa tausayi ne saboda ya dawo kan daidai masu ruduwa da shi wawaye jahilai kar su ci gaba da ruduwa da shi su gane cewa shugabansu jagoransu ya kuntuma ƙarya an gane ba ya yi yayi ya yi shirme abin da kai ci kuma wai da sunan ilimi da sunan an sani amma su kuma zaka ga in za su ne da martani sai dai su yi cin mutunci su yi kage su yi tun da su ba wai alheri suke nufi da kai ba to sanin suke ba su suke kai ta zama cikin maraka dan ka zama bawa gare su shi yasa su sai zagi maimakon sai Allah ya saka mana alheri sai godiya sai addu'a ka haska mu sai yasa sai zagi sai ƙarya sai kage wato abin ban mamaki mutum yana da awacin shi sufi ne amma ka same shi yana kuntuma ƙarya kuma har yayin rantsuwa yanzu ka ɗauki littafin awariful ma'arif na as-suhra wardi kaga yanda yake bayani yanda sufa yake to wannan zaka ce kawai shakiye ne fajirai ne inda sa aljunai da za su bayyana ai bulan za su rike musu kana da awar sufanci kaiwa kai sufi ne amma kana ƙarya kana yin rantsuwa kan karya kana kuntuma ƙarya da sauransu saboda kare karna da tafarki wanda yake na bata a lokacin da kuma wanda yake yi maka raddin so yake dawo ka ya dawo da kai kan daidai kuma kai Ibrahim bakar ai ka riga ka sani lokacin da Abdul Muttalib Musau ya kirawo ka a waya yi rikodin Allah Ibrahim na kirawo shi nace sai ya baka hakuri kuma haka aka yi aka kirawo ka ya baka hakuri ya baka hakuri akan abin da ya maka ashe kaga ba manufa bake ta wani abu huta haushi ko ba amma nufa ce na ka kundi makarya ka yi tafargaza ka yi shirme ka yi kwari'i a fagen ilimi na ka dawo kan daidai kuma saboda wawaye kazamai waɗanda labari ya zama cewa kai kake sa su ba suke wannan zage-zage amma mu kaga wanda suke girmama mu sa su muke su raka hakuri da abin da ba cin mutunci bane ba kawai iya dai an yi rahoto ne ba da izinin ka ba amma ka ce kuma lalle sai an baka hakuri da ba sanar da kai ba kuma aka baka hakuri ka tambayi abdul muttalib ba quraishi sirikin الشيخ ah, Jalil al ان شاء الله الشيخ عبد الوهاب عبد الله wannan bawon Allah ina kaunarsa kore da gaske yana da kima da daraja a wurina mutuka eh insha Allah wa abuna shekun kabir kenan to surikin sa shi wannan matashi a ah, Abdul Muttalib yana daga cikin masu da'awa ku tambaye shi zai gaya mu da haka shine manufa ba ah, wai manufa ce ta tozartarwa ba amma har ka ji ana girba ƙarya ana ƙarerai har wani waya dinga ba da labari wai a kanka kai kace shi ya haife ka kuma gida ɗaukata su wanda bai san komai ka ba amma ya dinga girba ƙarya yana shaci faɗi yana ƙarerai wai kai karatu wajen wani ko kai kaza kai ka kan ƙarya wanda lokacin da kai ke neman ilimin ba shi yana can wani ƙauyen su can katsina yana shi masa yi masa inda yake ba amma ya zo yana kunta ƙarya kuma ana rantsuwa kan ƙarya maƙaryata du'a Allah shine abin godiya duk wanda ya mun kariya ni bana da ma na riga na ya gama yau na riga ya san ya riga ya gama yau a ga babban misali Abdul Jabbar ba aka yi rinka mun kariya ba wai na ce masa wata fa'izu na ce waye da kariya saboda a ɗauke mutane da kan abin da ake tattaunawa in da ce a'a ni ba haka na ce maka bai ce a'a ka ce mu to kaga sai mu koma shakhsiyya kenan ka ce a ban ce ba to kaga an bar magana ilimi daga nan mutane kuma manya sai sa baki ce tun da abin ya koma haka ko kai karbi da shi a daina magana to kaga bukata biya to yasa su ma suke haka in ka ce Allah ya ce annabi annabi ya ce littafi kaza a koma sai su kunduma ma a sai su ma ƙarya su ma kage su ma sharri dan ka fito ka ce a ba haka bare ba haka ba shi kenan kuma yanzu ka ka bar maka da ilimi to da mai ilimin shi ba su iya shi dole shi sai an je makaranta sai an zauna gaban malami sai an bada lokaci ba su iya shi ba haraka ce kawai ta me ta wanki da cin albarkacin makaranta shaki shafa an gane da kyau to wannan ke da karɓar kujerun umar wuri a hannun 'yan siyasa adanci danci ko kuma alhamdulillah muna da sana'a bana ma har zakka nayi to gani to kuwa kaga tunda har na fita zakka ko ka sa ai kudin magariban eh alhamdulillah kudin magariban kudin magariban eh tare da muna tare da mutanen kirki masoyan mu da suke kaunan komai muka ce su yi inda suna da shi za su yi amma ba su sanya muke rayuwar mu ba ya Allah ya sami ina tare da shi ina ina Allah ya sami inda nake kai na taba cewa gida na ba abinci ko kudin sai yara na ka bani wani abu inda muke Allah jamin tunda muke da kai na taba cewa bani bani abinci taimako mun da abinci ko kudin makarantar yara ko yana yin rayuwar gida ta yi magana fara to ga suna daga cikin mutane da nake ganin su da kima kuma na gamsu cewa suna yin abin tsakanin da Allah bisa abin da ya bayyana gare wanda ina ce su yi su? to kokari muke murfa rufa su asiri to wannan shine to su kuwa lamari ne wanda ake amme da shi sara ya zama kasuwanci to da haka wannan shine abin da ya ba suke wannan zage zage eh, suke wannan zage shi kuma zage ai ba zuwa makaranta eh, a titi ma gashi ake tsinta shi yasa zaka kowa iya ga tashi eh, amma Allah ya ce annabi ya ce wannan shine dole sai an zauna an koya Ko da haka wajibi wannan shine kuma muna jira a nuna wurin littattafai suna da ɗan uwanka da ka turo ya ɗauka maka bidiyon wasu littattafai saboda wata dangantaka kamar nan amma a jiya sunansa ma salahu ya ce ɗan uwansa ne yana nan a Pires Gate kana shiga Pires Gate kaɗan shiga to za a ga wani ɗaya ne ko akwai ko masu yin hoto ne a wurin ko masu ɗinkuna ne to ya shi da yanzu ya ce a nan a nan wurin yake to masali da yana nan yanzu ko ba nan amma da in dai kaje kace salahu to za su iya eh, akwai salahu ya taɓa zama wani ko kuma same shi ma yana nan zai ce maka an yaka ko da ka kana nunawa kawai ba bukatar lokaci kusa da ni kai tsallaka kawai zai kamar yanda ya zo a wancan lokacin yanzu ma kawai sai ya zo da mota sai a kwasa ka ko da ka samu alheri a lokutan baya ya aminu nawa aka ce littafan nan kudin su da aka tayar a matakin farko ne a wa miliyan tamanin naira miliyan tamanin aka taya su a tayin farko to kaga miliyan tamanin ka same ta bakira ai kaga insha Allah da duk da kuɗa dai abin nan to na dai za a ƙara dan warwarewa insha Allah na اجل يشاركوا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته